qalat nana Aisha Allah mata yadda take cewa ba ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Usayd ibn Hudayr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabinsa Usayd ibn Hudayr wa unasan ma'ahu da kuma wasu tawagan mutane tare da Usayd ibn Hudayr fi talabi qiladatin adallatha Aisha domin neman wani abin wuya "sarƙa" wadana Aisha Allah kara mata yadda tabbatar da shi fahadaratis salatu sai zama a garin neman nan nasu da kuma tsayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin a samu wannan abun wuyan Aishan a wuce zuwa garin Madina sai zama har lokacin sallah yayi ba a samu abun ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wannan wajen da ya da zango ba fasallu bi ghairi wudu'in sai su wayannan tawagar da aka tura su nemo abun wuyan Aisha suka yi sallah ba tare da sun yi alwala ba saboda babu ruwan alwala a lokacin fata wani nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru dalika la sai suka suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam idda manzo Allah ya da zango suka gaya mishi cewa fa ga fa abin da ya faru mun tafi neman abin nan ba mu samu ba kuma lokacin sallah ya riske mu da haka mun yi sallah ba tare da mun yi alwala ba fa unzilat ayatut tayammumi ta ataki Allah madaukin sarki saukar da ayar taimama ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsu bi ru'usikum wa ajlakum ila ka'bayn can gaba sai Allah madaukin sarki yake cewa fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Allah ya ce dai ba baku samu ruwa na yin alwala ba to ku yi taimama a gurbi mai tsafta gurbi mai tsarki wannan shine sanadiyar da yasa aka saukar da ayat taimama zamanin Nufail Nufail ya kara da cewa qala Usaid ibn hudair Usaid ibn yace na Aisha radiyallahu anha yarhamukillahu Allah ya ji kanki Allah ya miki rahama ya ki uwar mu'minai ma nazala biki amrun babu wani abu da ya taba faruwa da ke takrahinahu wanda wannan abin ya faru da ke amma ba kiya san shi illa ja'alallahu lil muslimina wa laki fihi farajan faci Allah madaukin sarki ya sanya wa mu'minai da ke karan kanki mafita akan wannan jarabawa da ta afka miki ban manta ba a kes ɗin al nan ma haka Allah madaukin sarki ka mata mafita da kuma mu'minai haka na a wannan qadiyar ma sanadiyan batan yar wuyanta Allah madaukin sarki ya kawo mata mafita ya kawo mu'minai mafita na idan har aka rasa ruwa to abin da za a yi shine taimama za a yi a ci gaba da ibada ba za a jira ba za a ta jiran sai an samu ruwa ba